muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na gana Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau lahadi shida ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Babban wakilin Koriya ta Arewa a tattaunawar matakin aiwatarwa da Amurka da suka yi jiya Asabar a birnin Stockholm ya ce tattaunawar ta kawo ƙarshe nan da nan. Tattaunawar bata zo da irin yanayin da muka sa rai ba, ƙarshenta dai ta wargaje. abinda kim jong gil ya faɗa kenan a harabar ofishin jakadancin koriya ta arewa na birnin stockholm to sai dai 'yan sa'o'i bayan nan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ya faɗi a wata takardar bayani cewa kalaman da suka gabata na tawagar 'yan koriya ta arewa ba su kama da maudu'i da kuma yanayin tattaunawar da aka kwashe sa'o'i takwas da rabi ana yi a yau dinnan ba tawagar amurka dai ta gabatar da kwararan ra'ayoyi kuma ta yi tattaunawa mai kyau da takwararta ta koriya ta arewa jami'an tsaron iraki sun yi harbi da harsashin gaske kan masu zanga-zanga a jiya asabar suka kashe 19 daga cikinsu baya ga wasu da dama da suka ji wa raunuka a birnin bagadaza kawai ma a rana ta biyar ta wannan zanga-zanga kan manufofin gwamnati wadda ta girgiza kasar baki daya adadin waɗanda suka mutu a birnin bagadazi da wasu birane da dama a kudancin iraki ya kai wajen ɗari akasarin masu zanga-zangar sun yi biris da kiraye-kirayen gwamnati da shugabannin addinai na su sa zuciya nesa a birnin bagadaza masu zanga-zanga sun yi ta gama da jami'an tsaro a unguwanni da dama suka yi ta kona tayoyi a kan tituna masu zanga-zangar sun faɗaɗa bukatunsu daga batun samar da ayyukan yi da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha da wutar lantarki suka kara da kiran da a kawo ƙarshen almundahana a wannan ƙasa mai arzikin man fetur wadda ke ɗauki da mutane kimanin miliyan arba'in. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mazauna bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Pakistan sun yi gangami jiya Asabar don daɗa jaddada buƙatar su ta cewa inda ta kawo ƙarshen matakin nan mai cike da takaddama na fatattakar mutane wanda ta fara ɗaukawa tun watanni biyu da suka gabata a ɓangaren da ke ƙarƙashin ikonta a yankin na kashmir da ake rikici a kai zanga-zangar ta faru ne a ranar da senator chris van holland na amurka ya isa pakistan bayan ziyarar da ya kai india inda aka hana shi izinin zuwa kashmir ganewa kansa da yake jawabi a birnin multan na gabashin pakistan Gwen Holland ya yi kira ga gwamnatin India da ta tabbatar ta kare haƙƙin ɗan adam ta maido da hanyoyin sadarwa ta kuma saki fursunonin yaƙi a yankin da ake takaddama a kai. A jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana binciken da ake yi kan tattaunawar shugaba Trump da Ukraine da abin da ya kira take-taken shirme na wauta. illar duniya ta kasa mai da hankali kan abubuwan da suka dace kenan a cewar pompeo wanda ke ziyara a kasar girka a zangonsa na karshe a ziyarar da ya kai a kasashen kudancin turai ya bayar da wannan ansar ce saboda a ƙarshen wani jawabi da ya gabatar an tambaye shi cewa ko an ga wasu alamomin da suka nuna akwai buƙatar a ƙara bincike kan tattaunawar da shugaban amurka donald trump ya da shugaban ukraine volodymyr zelensky a watan yuli wata kungiyar 'yan majalisar dokokin hong kong masu rajin kare demokaradiyya jiya asabar ta shigar da wata kara ta kalubalantar amfani da wata dokar ta ɓaci ta zamanin mulkin mallaka da gwamnati ke yi wajen haramta rufe fuskoki a wuraren zanga-zanga saboda ta murkushe zanga-zangar da ake yi ta kyamar gwamnati yayin da zanga-zangar ta ɗallafa amma ba a daina ta ba dokar ta hana rufe fuska wadda ta fara aiki da tsakar daren ranar jama'a ta janyo zanga-zangar tashin hankali a wurare da dama da kuma barna a wannan yankin ƙasar china mai kwarekwariyar 'yancin cin gashin kai. da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To a yau muke ban kwana da bakin shirin na ƙasa, Comrade Ibrahim Alasan da Aliyu Muhammad Tukur, usoshi a ƙungiyar na daga jihar Adamawa, waɗanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashen wannan tantaunawa to amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya wataƙila lokacin da ka so nan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfanin da ake da su a najeriya sai kai tunda wannan bawan allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu haɗa hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu guduma daga gwamnatoci. Eh, to kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan ah, duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila ba su san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a 'yan kwanakin nan ɗaya daga cikin 'yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu komen wato ah, mai da martani dangane da fatan alkhairi matuƙa fiye da ma lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama ba su san da shi ba a yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine za mu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yaɗa mu da kuma yanzu maganar nan da muke yi da kai a watakila wani dama bai taba sanin binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ketare kaga kamar wanda ya bude littafi mai tsarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah Allah ya da ah, muna tunani dai da idan Allah watakila idan ah, da rabon za mu amfana a kai kungiyoyi ah, masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana ko da da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har zuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna Aliyu na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abu da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan cewa akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu eh, tsoffin 'yan jarida jigagai suka yi ko za ka yi tuna irin wanda suka muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke mm. a nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan 'yan jaridu akwai dr tasiu abdullahi dr abdullahi tasiu abubakar na ah, bbc london mm. yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na sanin makaman aiki tare da abdulrahim hassan na dw mm. Mm. Ah, da kuma zan ce har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a ko da yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin ko da live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon edita na ah, jaridar eh, leadership mm. ah, wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa ya yi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da iliminsa mm. akwai shi yakubu muhammad uh, shi ma wadda shi ne edita na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar adamawa ah, da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar 'yan sanda a jihar adamawa dsp suleiman yayan guroje ya ziyarci wannan kafa amma eh, batun da ake shine ne na kan cewa eh, dole <clears throat> sai an samu tallafi mm. kun taɓa rubuta wasu hukumomi Eh, gwamnatoci da kungiyar masu zaman kansu eto eh eh, ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wadda darakta mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adawa Mr Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi mm-hmm. musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara ɗari mm-hmm. kwana ɗari ah, muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi domin su ga watakila ko a akwai shirin da za su ɗauki nauyinsu domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi hamsin Mm. a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kristoci a wannan wuri mm. muna da shirye-shirye na kristanci a shedul namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a shedul namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu kara hada karfi da karfe mu bunƙasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje. barin koma ga alasan ah, gaban jerin kokari da wasu ke yi sau tari a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake ah, wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu gurgu kuma ce ah, a wani tsakanin ku ne ko wai idan ka ga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke eh. gurgu na nuna mishi hanya <laughs> to sai su ne gidan ku ko a ai duk wanda ka tura shi eh. ma'ana dan gidan ka a a don bayan da zaka ka ka mai gidan to yau yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawo yadda wani idan ya samu matsala mm. na bai ta karya karya ba ma mm. sai ga ya koma zuciya ta mace eh to gaskiya ana bara a bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a ɗebe su a sa su a mota kamar juji da sansu ya mm. kake ji gaskiya farko bana jin daɗin haka amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun ɗauka rayuwan shi ya kare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji allah ya halitte shi haka farko iyaye nake ba wa laifi domin su ya kamata su ɗau mataki na farko wajen inganta rayuwan mm. amana da ubangiji ya basu domin idan sun inganta rayuwan wannan ɗan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini mm. amma sai ka ga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan mm. har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai ka ga an bar mutum daga ya fita ya samu biyar goma har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zamo musu jari hmm. idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a ɗanɗa wani roba a bashi in ya je ya ɗan dawo da kuɗi ya dawo shi ne kudin cefinin gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi mm. zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwan ba da yake kawai idan kana tafiya idan wani ce maka kai mai bara ya kake ji ya eh, gaskiya ni ba taɓa gaya min haka ba amma <laughs> amma na faɗa ma wasu ai eh, ana gaya wasu ya kake ji tun an faɗa gaskiya ba na jin daɗi hmm. na jin daɗi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je na dauka ni da almajiri ne ni ke da <laughs> wannan <laughs> ah, babu bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zamo kaman kana kai karan a ah, na san akwai batuta dama menene burinka ka rayuwa gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba shine burin ka shine babban kamal aliyu menene burin ka ne buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafar nan da na bude ko da bayan rayuwa ta kafar yana aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu mm. nima idan na mutu Allah ya sani aljanna sakamakon wannan to muna godiya To masu sauraro nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. A madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya. Na

suna kuma nima ina so ne siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na sai yana da sana'a ta kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya aure ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari. Wannan yarinya ya ta ce domin kare na haita kuma ya rasu. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashin aka ba shi yana kabo-kabo taɓa kalasa. ba ba nashi ba ne to saboda haka tun bara dai da aka ce ya aiko ga yarinyar nan sai nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sai don tashi mai don kowa ne bai a mai aure ba da ya aiko da ɗan da biyu da naira dubu aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke maku sadaki abinda allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya riƙe har shekara ɗaya shi ne aka ce wai umar ko yanka sun sani sai muka ce da za a yi manaɗa wani kwamitin kura na mutum biyu ne su je wurin wayan shi sun san umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kun ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaya ma illa su ba ruwansu sun ce to yanzu abin da za a je a zo da umar gaban ku ƙara gaya mai haka shine aka je da umar gaban su iyayen su gaya masa haka mace to da Allah ku ba mu umar mu zo da shi gaban yarinyar ya faɗa mata abin da uwaye ne ce ta yi haƙuri don mu samu natsuwa yanzu ya gaya mata to shine wannan dare hankalin ta ya tashi saya na wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a 'yan mata ta je da ɗan roba Eh, ga wani dan kaba kaba ta ce Allah ya mata hito za ta yi lalle ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hito din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko a shana a ko ta yarinya kauna ta tana gani ita ce miza kida ta ce ki kashe kina zan yi Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni ibin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban son aure wani duniya in ba Umar ba to kara in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gakki haka har ta buga ashana ta buge ta anshe ta ruga ta je ta faɗa mu uwaye mata a shi je ta samu wata ashana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wuta ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kafin yare ta gama sai suka kano tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin ta yi wurin sai su ruga ya gudu su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na geza ne to a wannan lokacin suka ce ga gidan buhari can ya kama da wuta don haka an ɗauko mashin an yadda don allah ku rugo da gudu aka ce a ah, ba mashin bane an ga mutum na abun aka ce kai mutum ne fa shi ne ko da aka rugo da ko ina wuta ta buri ta shi allah sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka ɗauko an ka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka aka balle mata kaya aka ɓaɓɓalla kayan nata aka yage su har bolivia duk ta ɗaya aka yayyage sannan aka ta huska ta yi baƙaƙirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka ɗauke ta aka shiga da cikin gida aka riƙa aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abin nan da ya faru wallahi cikin gidan na ɗari bakwai da arba'in a cikin gidan shi ne to ya za muka kace to yanzu ba abin da za a yi mu ɗauko ba mu aikata asibiti mu ɗauko mai maganin gargajiya muka ɗauko mai maganin gargajiya ɗura babban ɗana saminu ya je ɗauko mai maganin gargajiya ya taho shi nawa zama baka ce alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingaza ba dai magana ne na ta samu laha ya yi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karhe takwas na sahi bakwai zuwa takwas na sahi to lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira dubu da ya zo sai muka ɗari bakwai ɗin na farko muka ka muka ce hau kaba kabo ran lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira dubu ya bani to yana zuwa da ya zuba magani sai ce da Allah ga naira dubu kuma ka hau kabo kabo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara ɗauka an fara watsawa shi ne suka zo ku ce a bayan rufa na ce eh, a ko dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai na je wurin ku fitina ne na biyu kuma eh, ya ba kai asibiti na ceto inda ka asibiti da wa zan kai ta asibiti ban da ku kwabo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikinta ko ina ciwo ne ta ya za mu ɗaukar ta shine suka yan sanda da dukkan wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke na ce binnin ruwa aka suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka ɗauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mana nan duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah ne gade wallahi ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yarinya ma a mata kayan daki domin shi take so a auren da ita don Allah ya na bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mu taimaka fi sabilillahi yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taɓa tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa wallahi ba mu tunani haka ba allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinya ta sauke alkur'ani almajira ce kuma kowa shi da ta shishu take ba ruwanta da kowa amma cewa umar din ba zai aure ta ba cikin da nan dare wana zuwa sa na abu tunanin ta ya zo mata ta kashe kanta ta huta to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen umar bayan faruwar wannan lamarin eh to sun daidai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji shi umar din fa ya umar da an ka yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya faɗi shi ma kenan da yana son shi ma subhanallah yanki jiki ya faɗi tun da su ai misali shi ma karye goma da ya taho an gaya mai na lahadin nan da yanke jiki ne ya waɗe wallahi karye ɗaya na dare sannan ya hurɗo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai da an kai mai karin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gai yazo kuma wani hali yannan suka ce a gai yazo don in ya ganta cikin wannan hali kuma wani abu na iya faruwa da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana ɗumi tana cewa umar umar ga ka zo ka iske da cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ce za mu yi auren za mu yi abin da ke faɗa kenan. wakilin sashen hausa murtala faruk sanyina ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa. ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa da kaina abu nan ne ya faru. ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gira sun ce mana to mu zai in rake da ta ya gira ni kuma sannan ne ran jama'a da daddare na rako ta gida sannan ni ma sannan ne hira wasu aiki ban ma nan ne yira yana can wurin aiki sai an kira ni an ka gama abin da ka faruwa sai ne dawo gida sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka bari na ni ne na gane kawai an kai ne cikin gida ba san ko me ka faruwa ba aisha ni yarinya ta ce kuma yana son ta tana so na kuma kana da niyyar koyi aure ko wani abu makamanci haka eh ni ina da niyyar zan aure ta ko da ta ce yau za ta mai aure da kina amince da cewa zan aure ta kuma sannan ni ban da zarafin da zan cewa zan aure ta kuma sannan uwaye na ma ni suka biyo in taimaka masu nan ne kuma daban da da ne ko da mun kabu kabu na yi amma ba na ba ne mai shiga an shi abu ne. wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan. eh shi yasa na je na gaya mata harin ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in bido a kuɗin da zan cewa zan aure ta. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwance a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa. a aikace uwa na a ba kyawan ba ne a ce